alhamdulillahi rabbil alamin wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku a cikin mu mai albarka mai takin mafatihul khairat mabudan alkhairori alkhairorin duniya da alkhairorin lahira alkhairorin addini da kuma na bangare daya a cikin rayuwarmu na duniya wadda muka ɗauki littafin mai albarka littafin al'usulu sitta saboda abin da ya kunsa na tuwasa guda shida wadda jagorori ne zuwa ga samun alkhairin duniya da lahira saboda wanda ya aiki da waɗannan tushe guda shida tabbas zai samu alkhairin duniya zai samu kuma alkhairin lahira muna roƙon Allah ta'ala ya fahimtar da mu addininsa samu rayuwar musulunci yarjejjiyar rayuwa ya kashe mu a lokacin da Allah ta'ala ya fi ƙaunatar mu ya sa mu yi tarayya da fiye halitta da sauran annabawa da siddiƙa da shahidai da salihan bayi ya rabbal alamin allahumma fataqabbal minna allahumma fayassir umurana allahumma ihfazna bil islami qa'imin ihfazna bil islami qa'idin wala tushmit bina al a'da'a wal hasidin ya rabbal alamin littafi mai albarka littafin al'usulu sitta na sa mujaddidin malami muhammad bin abdul wahab malamin da ya wallafe wallafe da yawa masu tasiri wanda cikin su kamar yadda muka gabatar kitabu tauhid usul salasa kashfu shubuhat qawaidul arba da sauran littattafai masu muhimmanci daga cikin su wannan littafin da bai shahara a cikin al'umma ba wanda muke roƙon Allah ya shaharar da shi a cikin al'umma ya yada amfanin sa ya sa shi ma a rungume shi a makarantu da masallatai daban-daban a yi ta karantar da mutane waɗannan tuwasa masu muhimmancin gaske mun karanta matashiyar malamin a sa wadda a cikin wannan matashiyar ya nuna cewa lallai yana daga ababen mamaki da suka kai makura abin mamaki da ya kai ƙarshe sa'an nan kuma wannan lamarin yana nuna ƙudurar Allah da ikonsa akan bayansa waɗannan asali da Allah ya yi ta bayaninsu dalla-dalla ya kai ya komo duka wajen bayani da fito da eh, hakikaninsu ga mutane a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ubangijinsa shi ma ya yi ta bayani akan waɗannan ginshiƙai guda shida na addini wadda bayanin ya kai a ce wanda ya fi kowa wauta ya fi kowa rashin fahimta ya fi kowa dusashewar kwakwalwa wato ya fahimci bayani amma sai ga waɗanda ana jin su ne suka kai makura wajen aiki da hankali a duniya suna jin su ne masu hankali a duniya na jiya da na yau su kuma da dama an samu su ma fahimci waɗannan lamuran ba na haka suna rayuwarsu a wani gefen daban wadda ya hannu riga da waɗannan asali ka samu mutane suna shirka kaga su rushe asali na farko wanda yake bayani akan ikhlasi da tauhidi ka samu suna rayuwa akan shirka kuma mafi yawan mutanen duniya a jiya da yau mushrikai ne mafi yawan mutanen duniya a jiya da yau kafirai ne mafi yawan mutanen duniya a jiya da yau ba muminai bane ba musulmai bane to ina kwakwalensu da hankalinsu da kere-kerensu da fasahar su shin hankalin da Allah ya ba su ba zai gano musu inda Allah ya nufe su da shiriya ba zai gano musu cewa akwai wanda ya samar da mu gaba ɗaya kuma ya nemi mu yi tabbataccen abu wanda shine dalilin tsiranmu a duniya da lahira ba yanzu mu muka yi kanmu amma ba su yadda ababen da suka kira kuma su suka yi kansu ba hankalinsu ba zai gano wannan ba kuma Allah ta'ala ya nemi bayi su bauta masa ya ce ma bai halicce su ba sai don su samar da wannan manufa bautar Allah to kaga sai ya zama gashi masu hankali da yawa ba su yi bautan ba masu hankali da yawa sun fada in suna cikin musuluncin amma ba su bi layin haɗin kai da yan uwansu musulmai akan riko da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta kokarin rarraba addinin eh, wato kungiya kungiya fahimtoci daban-daban wanda ya hannu riga da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda take cikin alkur'ani da kuma sunnarsa kaga wani yana da awon musuluncin amma kuma sai ka samu yana ta rarraba kan mutane a cikin addini wani yana da awar musulunci amma ba khawarije ne baya biyayya wa shugabanni kaga yana jin yana da hankali amma kuma hankalin hankalinsa bai nuna masa maslahan da take cikin bin umarnin Allah na ai biyayya wa shugaba ba maslahar duniya da ta addini ai fito na fito da shugabanni da jayayya da su ba abin da yake haifarwa mutane sai koma baya sai kashe-kashe sai zubar da jini sai eh, tashrid mutane su kasa samun matabbata da wajen zama guda ɗaya suna ta buye buye suna guje guje an bi su nan sun yi can an bi su can haka rayuwar jawo suke shi yasa ba su samu daman wallafe wallafe littattafa da kansu ba saboda kullum sun buya nan an taro su ta can an tura musu sojoji can haka duk rayuwar su take to Allah ta'ala saboda ya san maslahan da take cikin bin shugabanni a duniya da kuma a lahira a inda suka saba wa Allah ba za ka ɗauko maganar suka ce a bi ta a saba wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai a ajiye musu mutane ne suna kuskure suna daidai amma a inda suka yi umarni da abin da ya tafi da ya dace da shari'ar Allah nan kuma an yi umarnin a bisu a sa mana ka'idoji na cewa in mun zo hanya aka ce ku waɗannan ku tsaya ku waɗannan ku yi tafiya an kira waɗannan an tsayar da waɗancan ka ce a zaluman shugabanni ne don me za mu bisu sai kawai ka tura motanka wancan ma ya tura wancan ya tura wancan ya tura an ɓata duniya an ɓata addini dole ne abubuwa ne na maslaha ake sa su don ya zama ba a cutar da wani ba an kalli gamammun maslaha na al'umma ku yanzu ku yi haƙuri minti biyu minti uku ku jira a kira can minti ɗaya a kira can minti ɗaya a kira can minti ɗaya sa'an nan a zo kanku a minti na hudu misali an ɓata maka lokaci minti amma don ka zauna da ranka saboda in kai wani abu na wuta ka taho wancan ya taho wancan ya taho duka daga ƙarshe kana jin mintin ka hudu ya ɓaci to za ka je ka yi wata ko shekara a asibiti a kwance wani ci gaba ka samu kaga kenan maslahar mu ta addini da duniya duk suna cikin waɗannan tuwasa da malam ya ambata mana su kuma duk Allah ya shar'anta su saboda Allah shine masanin abin da zai gyara mu da abin da kuma in mun bi shi zai zama dalilin ɓaci da al'amuran mu na duniya da na addini to a takaice mun gabatar da matashiya da gabatar wanda malam yayi a farkon littafin a cikin darasi na ɗaya da na biyu da na uku gamu a wannan majalisi wanda shine darasi na hudu wanda kuma za mu ɗauki asali na farko ne mu yi dalla-dallan wato jawabi na dalla-dalla kamar dai yadda malam ya kawo da kuma wani abu na sharhin maganar nasa al-aslu al-awwal qala al-musannif rahimahullah ikhlasu ad-din lillahi wahdahu la sharika la wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirku billah wa kaunu akthar al-qur'ani fi bayani hadha al-asli min wujuhin shatta bikalamin yafhamuhu abladul 'amma malam ya sake maimaita irin abin da ya faɗa a baya yana cewa asali na farko shine tsarkake addini ga Allah shi kadai ya ku bayan Allah mu san addini mu san hanyoyin da bawa zai bi ya tsarkake addinin ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da ya haɗa shi da kowa ba sa'an nan idan mun san tauhidi mun san ikhlasi wa bayanu diddihi allazi huwa shirku billah ƙur'ani cike yake fal da bayanin kishiyar tauhidi wato shirka kishiyar ikhlasi wanda shine shirka shine riya malam ya ce alƙur'ani ya yi wannan bayani ya yi bayanin kishiyar tauhidi wanda shine shirka ga Allah sa'an nan wa kaunu aksaril qur'ani fi bayani hadhal asli min wujuhin shatta da kasancewar mafi yawan qur'ani wallahi ya zo ya yi bayanin wannan asali tsarkake addini wa Allah tauhidin Allah da kuma nisantan shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala mafi yawan ayoyin Qur'ani ayoyin sun kai dubu shida surorin Qur'ani sun kai ɗari da goma sha hudu to amma mafi yawan ayoyin alkur'ani suna magana ne akan tabbatar wa Allah wannan lamari da hana mutane wato aikata kishiyansa haɗa Allah ɗin da wani da kuma sakayya na waɗanda suka yi imani da tauhidi a lahira da kuma alkhairori da alfanu da za su samu tun a nan duniya ننسوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آيوي ديوا دسكفني فائدو جدا الخير دي masu tarin yawa da ake samu tun a nan duniya da wanda za a je a samu a lahira na yardan Allah subhanahu wa ta'ala da bada ko sakayya da aljannansa duk alkur'ani ya yi umarni da a yi tauhidi ya yi hani kan kishiyan tauhidin shirka ya faɗi sakamakon wanda suka koma ga Allah alhalin suna mushrikai ya faɗi kunci da suke ji tun a duniyarsu in baka rayu akan tauhidi ba sai ka zo ka yi ta kaskantar da kanka wa 'yan uwanka halitta shi yasa Allah ya ɗaga darajar ɗan adam maimakon ka zama kana kankan da kai ga dan uwanka halitta to ka yi hakan wa Allah subhanahu wata'ala a matsayin bauta a gare shi mai tauhidi shine mai cikakken izza da ɗaukaka da buwaya da cewa yana rusunawa ne ga mahaliccinsa amma sauran ababen halitta sai dai yayi wani abu na girmama su gwargwadon abin da Allah ya ce a yi na girmama iyaye idan mutum mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko malaminka ne ko malamar kice a'a a girmama shi saboda yana da shekara yana da shekaru da yawa a duniya annabi sallallahu alaihi yana cewa inna min ijlalillah ikrama dhi shaybati muslim wa hamil alqur'ani ghayra aljafi fihi ghayra aljafi anhu wal ghalifi yana daga girmama Allah girmama mutumin da yake da furfura musulmi in ka samu wani dattijo wani mai shekaru da yawa har ya kai gashinsa ya canza ya yi fari ya yi furfura to wannan in ka girmama shi ka girmama Allah kenan yana daga girmama Allah ka girmama irin wannan mutum kaga Allah ne ya umarni a girmama shi amma wasu abubuwa da ake na rusunawa da kankan da kai irin wanda ake wa Allah ka zo kana sujjada wa dan uwanka halitta yaushe ka samu izza to musulunci ya zo ne dan ka samu izza walillahi al'izzatu wali rasulihi walil walakin dal munafiqina la ya'lamun sa'annan kuma yana daga waɗanda ake karramawa karrama wanda yake yana rike da ƙur'ani yana aiki da shi ya haddace shi baya wuce gona da iri a lamarin addini baya kuma gajartawa irin wannan mutumin shi ma ko da ka fi shi a shekare amma dai mahaddacin qur'ani ne masanin addini ne sai ga ana girmama shi bal za ka samu mahaifinsa ma yana girmama shi mahaifiyarsa tana girmama shi kakansa yana girmama shi a ce ai wannan alarabin gidanmu ne wannan makarancin anguwanmu ne wannan kaza ne sai dattijo mai shekaru da yawa ya zo ya ce a wannan sai su malam fa ya gabatar da wanda musulunci ya nemi a gabatar da shi to kaga duka waɗannan aiki ne da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala don haka mafi yawan alkur'ani inda za mu ɗauki sura ɗaya biyu uku haka mu kalli abin da ta kunsa sai ga cewa in an kai an komo ko an ambaci wani nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada wa Allah subhanahu wataala ko an ambaci wasu nau'uka eh, in ba ɗaya ba a ambaci biyu ko uku ko hudu haka za ka yi ta samun ayoyi mu kalli suratul fatiha da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin hadisi ya zo Allah da kansa yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al don ka gane cewa mafi yawan qur'ani da mafi yawan surorin su da ayoyin su suna magana ne kan tauhidi Allah ta'ala yake cewa idan mutum idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi wa idza qala ar-rahman ar-rahim qala asna alayya abdi wa idza qala maliki yawmiddin qala majjadani abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كاغا أكتشي إذا مبا الحمد لله رب العالمين يا فدي وانني لحرشن سأل gabanin ya yi yabo wa Allah subhanahu wa ta’ala ya ce godiya da yabo sun da harshen sai faɗa sai da wannan ma'anar ta tabbatu a zuciyarsa ya ji cewa Allah ta'ala saboda abin da ya siffanta da shi na sifofi maɗaukaka Allah ta'ala saboda abin da ya siffanta da shi na ba da kowace ni'ima ga halittunsa wa ma kun min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da take tare da ku to wallahi daga Allah ne Allah shi ya baku ita ba dabarar ku bace to Allah yana da waɗannan ababe guda biyu shine rabbul alamin shi ya samar da mu shi ya samar mana abin da da su muke iya rayuwa shi ya samar mana abin da da su muke iya rayuwa tun muna ƙananan mu har mu zo irin wannan mataki har mu tsufa ya ba mu numfashi Allah ta'ala ya ba mu ji da gani da ababen nan da muke samun amfanoni da su ka ji wani ƙara wanda ka fahimci zai iya cutar da kai ka kaucewa abin ka ga wani abin da ya zama maka barazana ka ga abin amfani ka nufi wajen ka samu amfani ga duk Allah shi ya bamu wannan shi ya bamu arziki shi ya bamu lafiya shi ya bamu duk wani amfani na duniya da lahira wa ma bikum min ni'matin fa min Allah don haka tunda Allah shi yake yin kyautayi da ni'imomi ga bayinsa tunda Allah shi ne ya siffanta da kamaloli da cika da ɗaukaka wanda babu maɗaukaki kamar sa don haka sai ya cancanci ya bota fiskokin nan guda biyu wanda su ne sabubban da suke sa a yaba wa duk wanda aka yaba masa a duniya ya zama yana da wani alkhairi da wata ni'ima daga gare shi ta zo zuwa gare ka to mu ɗauka iyaye da ni'imar samuwanka duniya Allah ta'ala ya hukunta ya zama ta sababin su sai aka ce to su ne zaka ba su haƙƙi na biyu bayan Allah subhanahu wata'ala da ya halicce ka sai yasa kuma ka biyo ne ta tsatsan iyayenka ka fito ne ta hanyar su sai aka ce to ka darajanta su ka girmama su ka girmama su ka ba su kima su da darajar su to Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin kaga ibadar godiya da kake ibada ce nau' min anwa'il ibada hamdulillah a wani wuri sai aka ce wa qulil hamdulillah kuma ka ce ƙaulu alƙalbi wa ƙaul al-lisan saboda sai wannan ma'anan ya yawata a zuciyarka ka faɗe shi a zuciyarka gabanin harshenka ka ma farga ba sai ka ji kana alhamdulillah rabbil alamin kana ga wata ni'ima ka ɗauka kazan nan bai samu ba na wata ni'iman da kake ta fatanta kana shigowa gida sai ka ga ashe an kawo abin kana gani sai ka ce alhamdulillah alhamdulillah kaga wata ni'ima ka samu daga Allah sai kake gode masa akai kaga nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada kaga kenan kuma ana so a cikin wannan nau'in ibadan ka kaɗe ta Allah subhanahu wataala kada ka hada shi da kowa sa'an nan aka ce arrahmanir rahim lillahi rabbil alamin arrahmanir rahim da rabbul alamin da aka ce wadda sifan Allah ne da arrahman da arrahim sunaye ne da sifofi na Allah kaga duk sun fada cikin tauhidul asma wa sifat sun fada cikin tauhidul asma wa sifat kar ka samu shirka a cikin wato sifanta Allah da sifofin halittunsa ko sifanta halittu da sifofin Allah ka ce ai akwai wata halitta da ta san komi wai akwai wanda ya san gaibu wannan ilimin Allah ne shi kadai alimul ghaibi wa shahadatil kabirul muta'al sifar Allah ne shi kadai babu masanin abin da yake fake da abin da yake boye in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka da aka ce rabbil alami aka ce arrahman arrahim sa'an aka ce maliki yau wannan ma aka faɗi cikan mulkin Allah wadda Allah yake cewa majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya girmama ni to wannan ma ta Allah ne cikin sifansa ta girma ba wanda yake daidai da Allah subhanahu wa ta'ala kaga dukkanin tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat alhamdulillah da aka faɗa shi kuma tauhidu al-uluhiyya tauhidul ibada sai ka ce iyyaka na'bud akai kaɗai muke yin bauta muna tsarkake ka da bauta shine ikhlasu dini lillahi wahdahu la sharika kala. tsarkake Allah tsarkake addini a yi shi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba an tara shi da wani ba to haka wa iyyaka nasta'in a wajenka kawai muke neman agaji da taimako ihdinas siratal mustaqim addu'a kake addu'a kuma nau'un min anwa'il ibada kaga tauhidul ibada صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كان فإيرن هنيا دكك يسون يشري يدك تون الدنيا سوى أن وند الله يمس نعمة تو يا دورا أكن تفركين سمدي madaidaici to kaga ayoyin suna magana ne akan yadda Allah yake mu'amalantan bayansa da ya musu ni'ima tun a duniya haka kuma zai shigar da su aljanna kamar yadda Allah yake cewa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika alfadlu min Allah wa kafa billahi alima to kaga Fatiha gaba ɗayanta akan me take magana tauhidi to in ka dauki suratul nas ka dauki suratu eh, al-falaq ka suratul ikhlas duka kai ko tabbati da abi lahabin wa tabba me ya sa ya zama haka saboda bai tauhidi ba sai Allah ta'ala ya wato taɓar da shi ya halakar da shi kuma shi da matarsa waɗanda suke ɗaukan ice na kaya da abin da za su cutar da annabi sallallahu alaihi suna sawa a hanyarsa wa mar'atu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad da karshe za ta tafi wuta wuta Allah ya tana ne saboda marasa tauhidi balle kuma suratul ikhlas wanda sura ce da take magana kan asalin farko ikhlas tsarkake Allah da tsarkake addini wa Allah subhanahu wata'ala ba tare da an hada shi da wani ba kace qul huwallahu ahad ahadun fi dhatihi ahadun fi asma'ihi wa sifatihi ahadun Allah subhanahu wa ta'ala fi af'ali duka waɗannan ayyuka ne na Allah subhanahu wa ta'ala ayyukansa shi kaɗai yake yin su Allah ta'ala sunayensa da sifofinsa ya kaɗaitu wajen sifantuwansa da waɗannan sifofin Allah shi ne ya san komi ba wanda ya san komai in ba shi ba Allah shi yake da iko akan komai ba wanda yake da iko akan komai in ba shi ba shi yasa Allah ta'ala da ya yi magana akan halittan samai bakwai yace khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahun shine wanda ya halicci sammai guda bakwai ƙasa ma guda bakwai ne ya tanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma yake cewa yayi haka ne domin ku san Allah yana da iko akan komai shine yake da iko akan komai wallahi ba wani da za ka daidaita shi da Allah ka ce ba wani abin da shi wancan din ba zai iya yin sa ba ai shi ma kamar Allah ne ba kai sa ba babu wa yake rike da sammai inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula shi yake rike da sammai da kasai dan kar su tarwatse da mutane su su su halaka mutane wal inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di in Allah zai yi izinin sama da kasa su wargaje akwai wanda ya rike su Allah ta'ala shine yake saman al'arshi kuma shi yake rike da al'arshi da abin da yake karkashin al'arshi har can kuryar kasa saboda al'arshi shine madaukakin halittan Allah babu wata halitta a saman al'arshi shine kololuwan halitta to wa huwa mustaghnin anil arshi wa maduna ya wadata ga barin duk abin da yake daga al'arshi har can ƙasa kuma duk shi yake rike su shi yasa wala ya'uduhu hifzuhuma kiyaye al'amuran sammai da ƙasai gaba ɗayansu baya nauye Allah kai a ce kai kake ɗauke da wani buhu na dawa ko na masara mai mudu ɗari ka yi dare da kwana 24 hours yana bayanka sai ya nauya ka sai ya gajiyar da kai amma Allah shi yake rike da dukkan halittansa wa ma qadarullah haqqa qadari Allah ya ce ba su girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba wal ardu jami'an qabdatu alhalin ƙasa gaba ɗaya damƙarsa ce was samawatu matwiyatun bi yamini sammai kuma gaba ɗayan su an nade su suna hannun damansa ba su girma Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba bayan Allah shine mai irin wannan sifan ƙasa gaba ɗaya ya damƙe ta sammai kuma ya naɗe ta kamar yadda zaka naɗe ɗan wani taburma ko ɗan wani abu karki hannunka bal ma na Allah ya fi ƙarancin wahala saboda ba abin da yake nauyi ya shi koyi wahalar da shi wannan fa shine girman Allah shi yasa yana cewa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai don ku san Allah yana da iko akan komai wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ilimin ya kewaye komi ba abin Allah bai sani ba waye ilimin sa irin na Allah waye zaka ce ya san jiya yasan yau ya san gobe ya san gaibu ya san abin da ke bayyane ba abin bai sani ba akwai wani wallahi babu don haka sai an yi tauhid cikin al-asma wa sifat qul huwallahu ahad ahadun fi af'ali ahadun fi asma'i ahadun fi sifati ahadun fi dhati Allahu samad Allah shi muke nufa da buƙatar mu sifofi ne na Allah duk halittu kowa yana bijirar da bukatunsa ga Allah subhanahu wata'ala shi kuma idan da zai ɗauki buƙatar kowa ya bashi ba wani abin da zai tauye daga mulkinsa sai kamar a ce ɗan ƙaramin tsuntsu ya zo ya samu teku sai ya ɗan tsoma bakinsa eh, ya tashi shin ya ragar da wani abu na wannan don haka yadullahi mal'a khaza'inuhu mal'a taskokinsa Allah komi yana da taskansa ne haka ya gaya mana cewa wa in min shay'in babu wani abu illa indana khaza'inu face a wajen mu akwai taskokinsa wa ma nunazziluhu amma ba ma saukar da shi illa bi qadarin ma'lum sai da wani gwargwado sananne ko ruwan sama din nan taskokin ruwan sama ne sai Allah a wannan damanan sai ya dan tsakura mana to komi taskoki ne sai ya saukar da shi gwargwadon hikimarsa gwargwadon yadda ya kaddara don haka Allahu samad kaga tauhidi ne cikin al asma'o wa sifat lam yalid wa lam yulad nan ma sifofin Allah ne shi ba haihuwarsa aka yi ba lam yalid shi bai haihu ba shi da ɗan namiji ko ya mace wa lam yulad shi ba shi da mahaifi ko mahaifiyar ta haife shi don haka shi ne wadda baya buƙatan waninsa yayin da kowa kuma zai zama ya buƙaci iyayensa kafin ya zo sa'an nan kuma wasu sun zo suna buƙatansa la'alla 'ya'yansa da sauransu in Allah ya hukunta masa wannan to amma Allah ta'ala ba za ka ce to bari in je wajen ɗansa in ba shi baki ko ni aminin ɗansa ne ko ni kaza in samu kaza ko kaza ba shi da wannan Allah ta'ala bai haihu ba ba haife shi ba ba shi da sama ba shi da kuma wanda yake ƙasa da shi wanda ya fito daga gare shi shine Allahu ayoyi da yawa sun kore wa Allah ɗa Allah ta'ala ya nuna cewa ta yaya Allah zai zama yana da ɗa qalu takhadha qalu takhadha Allahu walada maƙiya Allah sun ce Allah ya riki ya yace subhana tsarki ya tabbata a gare shi huwal shi shine mawadaci ya wadata baya bukatan da kai da kake neman da ai kana bukatan sa ne saboda lokacin da kai rauni ya tallafa maka ya tallafa maka to Allah yaushe zai yi rauni balle ya bukaci tallafi don haka bai haihu ba sa'annan shi kuma ba haihuwarsa kai ba shi yasa wanda yace annabi Isa dan Allah ne Allah ya ce kafiri ne laqad kafara alladhina qalu inna allah huwa almasih ibn maryam inna allah salisu salasa ya ambata cewa suna faɗa cewa masihu ɗin ɗan Allah ne bayan kuma Allah ta'ala bai haihu ba ba shi da mata balle kuma a ce ya haihu huwal gani subhana in indahu Allah ta'ala cikin ayoyi da yawa ko wannan suratul ikhlas abin da ya tabbatar mana kenan don haka qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam ahad babu wani wanda yake tsarin Allah in ka bi surorin Qur'ani kamar yadda malam ya ambata wa kaunu aksaril Qur'ani shi bayani hadal as ya zo ne yi bayanin tsarkake Allah ta fiskan tauhidinsa ta fiskan cancantansa ga bautar bayi ta fiskan ayyukansa shi ɗaya yake yin ayyukansa ta fiskan sunayensa da sifofinsa shi ɗaya ya siffantu da su ta fiskar da tafi kamala eh ya ba mu ilimi gwargwadon dan abin da ya ba mu ya ba mu iko muna da dan iko kan wasu abubuwa muna iya aikata wasu abubuwa zaka dauki abin da zaka iya dauka zaka ga abin da zaka gani da sauransu duk kana da waɗannan kudura da iko ɗin. amma naka iyakantacce ne na Allah kuma wato gamamme ne shi yasa sai a ce inna Allah ala kulli shay'in qadir inna Allah bi kulli shay'in alim ya san komi yana da iko akan komai ya san komai yana da iko akan komai don haka kaunu aksaril qur'ani fi bayani hadal asl shine ikhlasu dini lillah min wujuhin shatta kuma qur'ani sai bi salo salo dan ya tabbatar da wannan bi kalamin yafhamuhu abladul amma yadda qur'ani ya ta magana akan wannan lamarin wanda yafi kowa wauta a cikin gama garin mutane zai iya sa yadda ayoyin suka zo da irin waɗannan bayanan kowa in aka masa bayani zai iya gane wannan lamari to malam sai ya ce thumma lamma sara ala aktharil ummati ma abubuwa suka yi ta kasancewa aka samu masu bautan kabari aka samu masu rusuna wa shehu ne aka samu masu bautan kaza da kaza abin da ya kasance wannan al'umma ya kasance azhara lahum ash-shaytanu al-ikhlas fi surati tanaqqusi salihin duk wanda ya kira mutane cewa ai ikhlasi wa Allah sai su ce a ai shi baya son salihai ai yana aibanta salihai yana cewa kaza wa waliyai yana cewa kaza wa annabawa ya ce annabi ma bai san gaibu ba yayi waye ikhlasin da ake ce kayi wa Allah subhanahu wa ta'ala a rububiyya da uluhiyya da asma'a sifat sai shi dan ya bayyana musu wannan din cewa tanaqqusu salihin wa taqsir fi haqqihim wai gajartawa ne wajen basu su haƙƙin su wa azhara lahum shirka sai dan ya sake bayyana musu shirka billahi fi surati mahabbati salihin wa tibaihim abinda suke na shirka wai son salihan nan suke son waliyin nan suke sai su je su masa sujjada son sa suke yi sai su ce ya san komi ya san gaibu sun bashi siffar Allah maimakon su yi tauhidi wa Allah to kaga ina hankalin mutane yake bayan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai komo a kansa in an so a wuce gona da iri a kansa sai ya ce a'a kar a kai shi nan shi bawan Allah ne manzon Allah ne to a takaice saboda dai lokaci ya karato abin da kawai za mu yi wannan shine wato dunkulen maganan da malam ya faɗa dangane da wannan asali wato bayanin ikhlasin tauhidi da ikhlasin addini ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bayanin kishiyansa shirka da yadda kuma mutane da dama a cikin wannan al'umma sai suke fahimtan in aka yi maganin ikhlasi wai kamar ana so a cizguna ko aibanta salihai ko a hana ba su wani abin da suna jin haƙoƙinsu ne wanda ba haƙƙinsu ba to a takaice ikhlasi da tauhidi ta gefe guda kuma kishiyansa shirka wannan shine abin da malam ya faɗa in Allah ya kawo mu a darasi na gaba za mu faɗaɗa zance don mu yi sharhin wannan asali na farko in muka gama sharhi kuma sai mu shiga wato asali na biyu da izinin Allah haka zamu yi ta bin su ɗaya bayan ɗaya har mu kammala waɗannan tuwasa guda shida muna roƙon Allah ya masa sakayya da dukkan alkhairi Allah ta'ala ya fahimtar da mu addini Allah ya mana jagora sallallahu wa sallim wa barik ala abdi